رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا Ubangijin mahudar rana da mafadarta babu abin bauta mawa da gaskiya sai shi, don haka ka riƙe shi ya zamar maka abin dogaro wanda za ka dogara gare shi a cikin dukkan lamurranka gaba ɗaya.